inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun dame ni da tambaya a lokacin kowa ya tsorata saboda bakwai na dare ya ci sai ss suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun dame ni da tambaya haka dan uwana ya je ya kai wannan kudin lokacin da zai tafi sai ya gaya min wata kalma da ta girgiza ni na ce kai mun ragi sai ce mun sai ya sake mun text cewa ya bar kudin miliyan biyar amma in cire dubu ɗari na ta baya miliyan hudu tsakani ga Allah tsakani ga Allah ya kamata wannan baiwa Allah a bi mata haƙinta domin na ga wasu sun fito sun fara kare wannan mutumin da ya kashe hanifa so kuma ku sani za ku mutu ku je ku tadda ubangiji yawwa kuna cewa wai ba halinsa ba ne ba mutumin kirki ne mutumin kirki ne aikata wannan ne mutumin kirki haka ake mutumin kirki so faɗin ubangiji yadda Allah ya faɗa a yi mai haka yawwa wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya kaza kaza gashi nan idan kuma a misali yanzu ku da kuka fito kuna kare shi so kuma Allah ubangiji yana nan yana kallon ku kuma za ku haɗu da fushin Allah subhanahu wata'ala wannan baiwa Allah abi mata haƙinta sannan matarsa da ta anshi yarinya ta ɓoye ya kamata a nemo matar shi mai garkuwa da mutane abadan Allah hmm? duk uba na gari duk uba na gari kamar yadda zaka so 'ya'yanka so ya kamata a nuna mana yarinya kauna a bi mata haƙƙinta kuma insha Allah da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Hanifa tana can makarantar Annabi Ibrahim sannan kuma ina so dan Allah dan Annabi shugabannin mu abu wannan kes din da za a iya zuwa kwana biyu ka ji labarin ya tafi kenan so za mu bi labarin nan sai mun ga abin da Allah yi yawa a bi mata haƙƙinta wannan mutumin azzalimi ne makaranta a ce makaranta yanzu ma ba zai yi aje ba shi yasa kun ga tun da muke ni ina kishin ƙasa na ne ni kishin ƙasa na yasa nake wannan abubuwan da ke faruwa sabi na farko bari ku ji tun da nake a nan jamani ban taɓa ganin wani ya ya kashe wani ba ko haka kawai wani ya je ya sata dan wani ya je ya ce a bashi kuɗi ko ko ka je ka yi rafi ban taɓa ganin an yi rafin ko an sace wani ba kuma turawa mu da muna yara muna ganin turawa kafirawa ne da sauransu ba sa yin wannan abin suna jin tsoro saboda idan ka aikata aka kama ka hukuncin da za a ma yana da yawa so yanzu bari bada misali akwai waɗanda za su ga an interview da mutum yanzu wannan ya anshi kuɗi dubu miliyan shida so wani yana nan bai da naira dubu goma aljihunsa sai ya ga wannan mutumin an ba shi miliyan shida kuma ya kashe yarinya kuma Allah kaɗai ya san abubuwan da ya mata shi kuma bai da ko sisi to shi ma ba abin da zai fara tunani zai fara tunanin in mm, ya fara dubawa hagu da dama wata yarinya ce zai je ya kama ya sace shi ma a ba shi wannan kuɗin inda a ce an mutum ya laifi an kama shi an mukunta shi an race mutum an mai wani abu ko an zare mutum ba zan ma faɗa ba ka ce na yi batsa so abin da nake so shine ya kamata a ɗauki mataki rashin ɗaukan mataki yasa mutane suke yi yau inda a ce yanzu intabi no aka yi an yi intabi da yawa kuma ba abin da za mu ce hukumar yan sanda hukumar yan sanda na Najeriya na yanzu ba karamin kokari suke ba musamman bangaren DSS bangaren farin kaya kuma kuna mugun ba da gudunmawa so dan Allah dan Allah dan annabi alƙalai kuma gare ku wannan ƙalubale ne idan yau ya faru da ɗan wani zai iya faruwa da naka ya za ka ji hmm? sabo wannan maiwa Allah ɗanta guda ɗaya kenan wannan ya Hanifa ba taɓa yiwa ba sai wannan a tausaya mata don Allah jama'a kuma mu tausaya mata mu ma nema muke ba mu da shi so Allah ubangiji ya ba mu kuma Allah ubangiji ya ji kan Hanifa Allah ubangiji ya sata huta yawa kuma ke mahaifiyarta Allah ubangiji ya baku wanda ya fi wannan ma sai an